Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi sahur kalau. Ga labaran duniya mai karanta Ibrahim Ka'almasi Garba. tsohon jakadan amurka a siriya ya ce abu ne mai matukar wuya idan ma ya taɓa faruwa kenan a ce wai jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin waje su hamsin sun rattaba hannu kan wani kundi a wata kafar sadarwa a ma'aikatar mai sukar manufofin gwamnatin obama robert ford ya yi magana da muryar amurka jiya juma'a bayan bullar wani daftarin kundin bayyana rashin amincewa ta wata kafa ta ma'aikatar inda wasu jami'ai 51 ke kiran da a rika auna hare-haren jiragen sama kan muradun gwamnatin siriya a matsayin wani bangare na matsa lamba ma shugaba bashar al-assad ya yadda da sasantawa a siyasance ya ce yawan waɗanda suka rattaba hannu wata manuniya ce cewa jami'an da ke ƙasa a siriya waɗanda ke ƙoƙarin ganin an sasanta a siyasance da kuma kula da batun 'yan gudun hijira suna shakkar za a iya cimma muradi a yanayi irin wannan 'yan sanda a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun buɗe wuta a wani wurin jana'iza a jihar adamawa suka kashe mutane aƙalla sha takwas hukumomi kuma sun ce wasu da dama sun samu raunuka a wannan harin wanda aka kai ƙauyen kuda wanda ke kusa da madagali kuma adadin mace-macen na iya ƙaruwa. shaidun sun ce mayaka masu tsaurin ra'ayi sun afka ƙauyen basu babura suka buɗe wuta kan masu makoki suka ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su mata ne da yara ƙanana ana zargin boko haram da yin sanadin mutuwar mutane wajen dubu ashirin tun bayan da ƙungiyar ta fara aika-aikarta a arewacin najeriya a shekara ta dubi da tara ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta ce so take ta kafa daular islama tsantsa a arewacin najeriya mai rinjayen musulmi bara sojojin najeriya sun yi nasarar sake kwato akasarin yankunan da ke hannun boko haram tare da taimakon makwabtan kasashe to amma kungiyar ta ci gaba da kai hare-hare kan kasuwanni da sauran wuraren jama'a ta wajen amfani da 'yan kunar bakin wake galibi mata Dokar fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya cicciki Rasha saboda har-haren bam da ta kai kan 'yan tawayen da Amurka ke goya ma baya a kudancin Siriya. Ya ce wannan fa wata matsala ce. Da yake magana da 'yan jarida a hirkutar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Juma'a. Kata ya ce mayakan da Rasha ta kaiwa wa hare-haren jiragen saman yaƙi suke da 'yan ISIS. ya ce au da gangan rashawan suka kai hari kan 'yan tawayen wanda hakan ya hannun riga da ikirarinsu na ƙoƙarin gamawa da isis au sun buɗe wutar ce kan 'yan tawayen bisa kuskure saboda rashin ingantattun bayanan sirri sakataren tsaron ya kuma ce sojojin na rasha ba su yi amfani da kafar sadarwar da aka tanadar tsakanin ƙasashen biyu don kauce ma ɗaukar duk wani matakin soji mai haɗari yadda ya kamata ba amurka ta sha sukar take-taken rasha a siriya kuma ta sha ƙin haɗa hannu da ita jami'an gwamnatin amurka na jin rasha ƙoƙari take ta ƙarfafa gwamnatin siriya ƙarƙashin shugaba bashar al-assad mai shan fama sojojin iraki na musamman sun sake kwato babban ginin gwamnati a tsakiyar birnin fallujah daga hannun 'yan isis jiya juma'a bayan sun shafe wata guda suna ƙoƙarin kaiwa tsakiyar birnin Sojoji na iraki tare da taimakon hare-haren da jiragen saman amurka ke kaiwa sun yi nasarar fatattakar 'yan isis daga tsakiyar birnin wanda hakan wata babbar nasara ce ga sojojin gamayyar a cewar babban jami'in 'yan sanda na tarayya a iraki 'yan isis sun kwace fallujah a shekara ta dubi da goma sha hudu to amma bayan ƙazamar fafatawar da aka shafe wata guda ana yi sojojin iraki sun yi nasarar sake kwato kusan rabin birnin a wannan fafatawa ta baya-bayan nan sojojin sun danna zuwa cikin birnin ne da misalin karfe 6 na safe kuma turjiyar da suka fuskanta daga mayakan isis bai da wato ba mai yawa ba ce duk da yar lafawar da kura ta yi bayan wata hatsaniya a farkon wannan satin ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kan iyakar da ke cike da harkokin soji tsakanin habasha da eritrea eritrea ta yi ikirarin kashe sojojin habasha sama da 200 ranar alhamis baya kuma ga 300 da ta raunata bayanin na ma'aikatar harkokin wajen eritrea bai faɗi yawan sojojin eritrea da aka kashe ba babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin da gwamnatin eritrea ta yi a wata takardar ranar alhamis a wata hira da sashin kuryar afirka na muryar amurka ministan sadarwar habasha geta da ya ce adadin ba gaskiya ba ne to amma ya bai karyata batun bai karyata al'amarin ba jiya jama'a 'yan siyasar burtaniya na kowane ɓangare sun jinjina ma marigayya joe cox wata ƙaramar 'yar majalisa da aka kashe ranar alhamis bayan ganawarta da mazaɓunta cox ta yi fice wajen goyon bayan shigowar baƙi burtaniya da ƙoƙarin taimakon 'yan gudun hijira da kuma fafutukar ganin burtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai firaminista david cameron wanda ɗan jam'iyyar conservative ne ya bi sahun shugaban jam'iyyar labour jeremy corbyn jiya juma'a wajen ajiye fure a gidan su marigayiya cox da ke gundumar yorkshire cameron ya ce birtaniya ta kaɗu matuƙa da wannan kisan sannan ya yaba da sadaukar da kai da ta yi da kuma son kowa da kowa shi kuwa kobin ya bayyana kisan da aka yi ne da aikin tsana ya kuma ce wannan hari ne kan tsarin demokaradiyya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kira ga shugaban amurka barack obama da ya ɗau mataki kafin ƙarewar wa'adinsa a kan wasu tsaffin jami'an gwamnatin amurka saboda yiwuwar aikata cin zarafin bil'adama a matsayin wani bangare na matakin zakulo bayanai da hukumar leƙen asirin tsaro ta cia ke yi ƙungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam da ke amurka ta ce wani kundin bayani da hukumar ta cia ta bayyana ga jama'a ya nuna aukuwar aikata wannan mummunan lamarin. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa wata safiyar ta asabar Halima da fata an tashi lafiya. Lahiya lau kuma a cikin watan azumi dai na Ramadan. Mm. ai yanzu dai muna cikin azumi. <laughs> na san masu sauraron ba za su manta ba saboda a makon da ya shige azumin ya hana ki motsi. A Ibrahim, a faɗi gaskiya Malam Iro. Me na faɗa? Tari ne ya dame ni, in ma ya ce muku azumi ne. Azumi ne. <laughs> <laughs> to alima mun karkade kunnuwa to mala ira kamar yadda muka saba za mu mika gaishe gaishe da fatan alheri mm-hmm. ga gaisuwar hilin abari ya huce zuwa ga murtala bala da ahmadu salihu da usman muhammad sai fatima jere da mustapha suleiman da omar ali da Dabo Muhammadu da Ahmadu Dauda da Muhammad Awwal Ramalan da fatan suna nan lahiya sai ya usile da Nasiru Ya'u da Adam Habib Bisalla da Sadiq, Bagu da Muhammad Adam. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Imam Gazali Al-Miskin da Sayyadi Munir Gibrima da Sayyadi Muktar Gibrima da Gwani Shatima Shehu Umar. da Malam Zinaidu Alhaji Mamman da Gwani Hassan Gudun Bali da Tijjani daga Zau dukansu a Borno jihar eh Borno da ina so in ce a hmm. Borno jihar Maiduguri. <laughs> Azumin kenan. <laughs> A watan da sassahe. Ya to. <laughs> Yawa da fatan suna na lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad Babale. da 'ya'yan shi fatu wadda ke garin kurgui da salma a garin kwali abuja da Hajara wacce aka yi sani da Umma da Ishak dalibi a kwalejin Horas da malamai da ke Azare da Julu da Musharraf da Zainabu da kuma Maryam da watan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Yarabo Dinga da iyalan shi da watan suna nan lahiya da wata gaisuwa zuwa ga wazirin Ringim Sagir Muhammad shi ma da iyalin shi da watan suna lahiya. da kuma wata gaisuwa zuwa ga yariman zazzau muhammad munir ja'afar da watan shi ma yana nan lahiya da iyalan shi da alhaji ramba musa da watan shi ma yana lahiya da iyalan shi sai kuma gaisuwar watan alheri da barka da azumi zuwa ga iyalan marigayi ahmad iknan a agadas da watan duk suna nan lahiya To a gaba sai gaisuwar muawiya Harisanu mainan Bauchi kuma hakimin kasar Deno tare da wazirin dan da so Godowali muna taya shi tare da iyalansa murnar haihuwar da uwar gida ta yi Allah Ubangiji ya raya ɗaya. Muna mai kaɗin ban gaisuwa zuwa ga Isa Musa Toro tare da mai ɗakin sa Aisha Isa Toro sai gaisuwar Abdullahi kafa ba takalmi a Yakubu da fatan cewa ka sa takalmi yanzu in ji Halima da yake azumi ne. A'a ni dai sarauta nan nake jira in nake so in an ba shi. Ni ma an bayar ba. Sai ya sa takalmi. <laughs> <laughs> ban gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa mai nama gangare a Babaldu sai gaisuwar Mamuda a Garba Shiri sai kuma gaisuwar Nasiru Yusuf birnin Kudu jami'in yada labarai na Majalisar Karamar Hukumar Gwaram a Jihar Jigawa. sai gaisuwar sani muhammad cindo karofi tare da babu jonka shi ma karfin madaki abocin yakubu da fatan kuna na lafiya ga ɗan gaisuwar alhaji sani ahmad yariman toro tsohon babban sakatar hukumar kwallon kafa ta najeriya sai gaisuwar alhaji aliyu mai adashe unguwar a jos tare da dcp gimba manu dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi sai gaisuwar alhaji isa matori gado da masu bauchi kuma ciyaman na kungiyar kwallon kafa ta wiki torres a bauchi da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga bala muhammad dambam sai zakari salifu na gidan rumji a jamhuriyar nijar tare da haruna muhammad katsina sai ya haya abubakar karfi ban gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bibi wayatar masuwa da dr sa'idu sani badigo da alhaji muhammad tela ba bajuga da fatan kunanan lafiya muna mika ɗan gaisuwa nan zuwa ga sade saidu dauratar da alhaji ibrahim yaro sarkin labaran sarkin daura sai kuma gaisuwar mai mu kabiru janya kware da shi da matarsa bai faɗi sunanta ba ko da yake watakila ba fulatani ne ko kuma dai da yake azumi ne baya son sunan baya son faɗin sunan matar <laughs> ba bare ne watakila ba kanuri ne kanuri ne <laughs> ina salman a Paris. salman yana nan ya ɓace ba a majin motsinsa amma dai yana nan na ga shekara shekara muke hira da shi muke magana da shi azumi amma bana kotun tuntubar mu bai ba mm. Mm. Allah ya sa yana lahiya <laughs> to amin sun ma mm. halima na san dai mun shiga goma na wuya a mun wuce goma na wuya a a goma mana cikin goma na wuya dai akwai goma na marmari goma na wuya ibrahim yau in mun kai azumi yau yau yau ya yau mun tashi da na goma sha uku kenan jiya juma'a sha biyu to ai shine ai ah. goma na farko shine goma na marmari na marmari yanzu an shiga goma na wuya to yanzu muna cikin na wuya din kenan eh lallai <laughs> kai <laughs> ana za a yamma a gaishe gyale ba mun kai na dokin <laughs> sallah kana da gaskiya na za 23 ah, ne yawa she 13 to shi ke da wai aka ce wai kazan yara ne wai wai za ta kai ne in ba za ta kai ba a je a nemo nemo ka kuma ka san wani abu bana wannan azumin mm. ya riski mutane ne mm. ni kawai muna ofis juma'a sai na ji ana cewa ai litinin ne za a tashi abin kawai mm. Allah dai sa mu gama lahiya kuma Allah ya sa mu dace ke tafiya saboda yadda harkokin duniya ma gaba ɗaya ke canjawa sosai amma me ka lura da shi Ibrahim a ƙasar nan a ƙasar nan dare bai da tsawo a dare bai da tsawo dama yanzu saboda yanzu lokacin zafi ne yawwa ke san rana in kika in kika fita waje karfe hudu da wani abu ma zaki ga kafin karfe biyar zaki ga rana ta fito kagan aka sha ruwa karhe hudu da rabi a karhe takwas da mm. rabi da minti biyar mm. kahin ka gama abin da kake isha sai karhe goma na dare mm, kan a gama kai an abin da za ka yi goma da rabi sha ɗaya mutum ya kana kwanciya kuma biyu karhe biyu eh, na rabi ka tashi wallahi eh, dole ne sai mutum ya yi sahur kafin hudu in ba haka ba sai sai dai <laughs> sai ya dore <laughs> sai ya dore <laughs> to Allah ya sa mu dace amin su mama malam ira kana da kana da lokaci da yawa na dai da akwai dai lokaci muna da sauran kamar minti biyu da rabi a labari to labarai da biyu ne labarai amma bari in zo da wannan wasu yara ne su biyu yan mm, maza mm, mm. sai suka sato suka saci buhun lemu a oh. gidan makwabcinsu da suka saci buhun lemu sai suka ce kuma ba za su raba ba sai sun je inda ba kowa shuru inda kawai daga su biyun nan dai za su raba lemu sai ɗaya ya ce su tsallaka mana su shiga makwantai makabarta eh, shikenan sai suka zo suka tsallaka suka shiga makabarta a lokacin da suke tsallakawa sai lemu kwaya biyu daga hmm. cikin buhun suka zube hmm. tunda suna da yawa sai suka yi banza da su hmm. suka je kawai da suka je suka fara kirgawa wai suka fara rabawa kai suka fara rabawa sai wani mashayi ya sha giya ya yi tatil yana wucewa ya zo dab da wajen bangon eh, makabarta kawai sai ya ji ana cewa naka ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya a'a haba nan da nan sai giya ta sake shi mm. <laughs> gigin giya <laughs> ya sake shi ya ruga da gudu sai wani coci da ya je mm. cocin sai ya ga wani pasto ya kira shi ya ce pasto mm. pasto Don Allah zo zo ka ga ga mala'ikun aljanna da mala'ikun wuta suna raban gawarwaki Don Allah dan ya jawo faston faston ya zo da suka zo kai sai suka ji muryoyin suna naka ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya nawa ɗaya bayan sun gama can sai suka ce to ah guda biyun nan da ke bakin kowa <laughs> waɗanda suka eh, faɗi su suna maganar lemunsu da suka faɗi shi kuma fasto da mashayi sun aza da su ake haba suka buɗe da <laughs> gudu suka ce a'a mu ba mu mutu ba tukuna ba mu mutu ba da ranmu da ranmu suka suka <laughs> wato wato ashe rai da daɗi yake habba habba rai kam ai mutuwa kam inda muna ganin ta a ce ido da ido za ta zo eh. ina da an muka fara gudu <laughs> sai sai abin da ya gagara sai da karin mu ya kare mm, haka ne fa Allah ya sa mu ci da imani amin Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ba mu kyakkyawan karshe da mu biki bashin ɗaya labarin sosai kuwa sai mako mai zuwa Allah ya Allah amin kai mu masu sauraro a madadin halima jimrau ibrahim alfa ahmed ne ke cewa mu huta lafiya kai ma gana ka ganawa gana ka ganawa <laughs> kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice tsohon jakadan Amurka a Siriya ya ce abu ne mai matukar wuya idan ma ya taɓa faruwa kenan a ce wai jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin waje su hamsin sun rattaba hannu kan wani kundi a wata kafar sadarwa a ma'aikatar mai sukar manufofin gwamnatin Obama. Robert Ford ya yi magana da muryar Amurka jiya Juma'a. bayan bullar wani daftarin kundin bayyana rashin amincewa ta wata kafa ta ma'aikatar inda wasu jami'ai hamsin da 51 ke kiran da a rika auna hare-haren jiragen sama kan muradun gwamnatin siriya a matsayin wani bangare na matsa lamba ma shugaba bashar al-assad ya yarda da sasantawa a siyasance. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun buɗe wuta a wani wurin jana'iza a jihar Adamawa suka kashe mutane akalla takwas Hukumomi sun kuma ce wasu da dama sun samu raunuka a wannan haran wanda aka kai ƙauyen Kuda wanda ke kusa da Madagali kuma adadin mace-macen na iya ma ƙaruwa. sakataren tsaron amurka ash kata ya cicciki rasha saboda hare-haren bom da ta kai kan 'yan yawon buɗe ido wato kan 'yan tawaye da amurka ke goya baya a kudancin siriya ya ce wannan fa wata matsala ce babba to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya